Assalamu alaikum masu mu Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kukar kar kaɗa kunnuwanku, wanda tashar Al'ajabi TV ta ɗau nauyin kawo muku shi, wanda ni na kuɗan Salma nake jagorantar shirin a halin yanzu nake cewa please sabbin zuwa cikin channel ɗinmu su danna mana subscribe sannan su danna mana alamar kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗaura. Sannan kada a manta da comment like suna kara mana karfin gwiwa kullum da koyaushe. To masu saurare na sai ku mu ɗaura daga inda muka tsaya idan ba ku manta ba a littafin baya mun dakata ne a daidai inda ɗauki nashin ka bawa abu ko dadi su suka san yadda za su yi da shi ni dai na wani nasirim ne da yaranta kuma kai ne mafi cancanta ya rike mata kafin yaran su girma ta kare shi maganar ta babu daɗi ma saurari na sai kuma ɗaura kai tsaye cikin wani irin yanayi kamar ya zube kasa ya ce momi Allah ya bar kauna insha Allahu yar uwata za ta kubuta wannan ɗaukaka kara da Nasir yake ta fafutuka insha Allahu zai zame mana alkhairi momi Nasir ya yi abubuwa da dama akan Nasirim ai kin ji irin a akan ba zai taɓa barin rayuwar Nasirim ta ji daɗi ba ko? Cikin kuka Momi ta ce, ai kai ma kamal da laifinka, tun wuri me yasa baka faɗa mana ba, tun a garif yana raye, yanzu gashi abu duk ya dagule, yanzu waye zai yarda da cewa sauran yaran ma yaran a garif ne, musamman ma Zainab da take kama da Nasir ɗin. Ko, ko Kur'ani aka haɗiye ba mai yarda, da ka sani baka tona wannan asirin ba kamal, ka jefa rayuwar 'yar uwarka a wani hali baka yi tunani ba ni da ka ce ni da kace mu je mitin ban taba tsammanin haka bane ba Kamal ko ni ka saka min tantama a zuciyata balle wasu Allah sarki Zinat ita ce abin tausayi ya rayuwarta za ta kasance idan ta girma gashi an yi wa mahaifiyarta kazafin kisan kai gashi an sheganta ta kana jin abin da Hajiya Amina ta ce ai ko da ka sani baka yi haka ba Kamal ina tabbata Na tabbata saboda kare mutuncin Nasirim da yaran Agrif ya rufe wannan. ka san Agrif akwai tunani baya taɓa yanke shawara cikin fushi. Tun yana yaro Allah ya bashi baiwar hakuri. Da ka gaya min baka tona abin ba yanzu. Idan Nasirim ta ji ya za ta yi, abin ya yi min tsanani. Ya Nasirim za ta ɗauki wannan al'amari. Ni ai gara mutuwar ta ya fiye mata. Komai ma, don ni ko an ɗaukaka kara ba zan ɗauki lauya ba, gara kawai a kashe ta. Allah ya sa can ya fiye mata. subhanallahi momi ki daina faɗan haka addu'a addu'an nasara kawai zaki mana momi ta ce kamal Allah ya zaba mata abin da ya fi alkhairi amma kamal ka yarda ka yi gangancin tona asirin nan dan nasirim za ta fi nasir faɗawa cikin matsanancin rayuwa amma ina mata fatan alkhairi amin ya rabbi momi me kuma wannan mahaukacin yake yi anan ya kara shi maganar yana nuna baba nasiru momi ta ce haba kamal Baba Nasiru ne mahaukacin? Ka san shi ɗin waye kuma mahaifina ne ba. Cikin sauri Kamal ya ɗago kai ya ce momi mahaifinki kuma? A'a momi wannan wani tugun Nasir ne saboda ya cimma wani nufinsa kar ki yarda da shi momi shi yasa ya ce miki ki je ki gaya wa baba Nasiru za ki je Lagos. A'a dakata Kamal shi ɗin babana ne da gaske har numban gidanmu da ɗakinmu daidai ya faɗa amma batun yarda da Nasir ni da shi har abada insha Allahu ba ɗan ‘yar uwata ba ko a ciki na ya fito na hakura da shi Allah ya gani Halima tun ban san ita ɗin wace ce a gona ba na riƙe mata amana na riƙe mata amanan ɗanta ya butulce min momi ki hakuri kina da ni ba abin da zai same ku Zainab kuma insha Allahu ummu za ta hakura ta karɓe ta a matsayin jika kai idan ta kima sai mu shigar da ita kara ai shari'ar musulunci ta bawa agrif yaran duka ma balle Zainab to kamal Allah ya zaɓi to kamal Allah ya bar zumunci shi yasa aka ce ɗa da dukiya ba a musu mugunta baka san wanda zai amfane ka ba yanzu ga ka min gatan da wanda na ɗaukaka fiye da komai a duniya bai min ba ko aure na ko aure na ba rike kamar yadda na rike Nasir ba Allah yana ji yana gani insha Allahu zai ga sharrin abin da ya min a kansa sai Allah ya cire min hakkina haka dai Kamal yayi ta zuga momi da misalai masu karfi har ta yadda za ta shigar da Nasir kara idan an gama kes ɗin Nasirin. Ya sake gaba fadarsa sosai a zuciyar momi sosai ta ji ta yarda da shi. Sannan ya tashi ya fita da dukkanin fayil ɗin na Three Brothers. Ɗakinsa ya shiga ya baza dukkan documents ɗin akan gado yana ihu murna cikin farin cikinsa ya ce, Wow Nasir, wow Nasir, nasara ko gani kafin mutum nasara mai wuyar badanci goshin jirgi mai wuyar karo Mama ce ta shigo. Lafiyanka kai kuma me ke damun ka haka? Mama, wannan shine dukiyar Three Brothers ga baki ɗaya ya zo hannuna. Ni zan juya yanda na ga dama. Ya kare shi maganar yana nuna mata document ɗin. Murmushin mama ta ce da kyau. Da ɗaya tamkar da dubu. Na yarda da kai tunda har ka samu nasarar dasa kiyayyar Nasir a zuciyar Fanna. Dariya ya sake ke cewa da shi ya ce, My This is nothing yet until I close his chapter the way Dr. Fanna will book into face again wallahi. Dogon ajiyar zuciya mama ta sauke ta ce, And now, what's our next plan? Mama, akwai big problem mu da muke ta murnar mu kaɗai ne da momin. Wai sai yanzu take ce mu wancan tsohon mahaukacin da ya fi shekara arba'in a haukace, wai ubanta ne, kin ga murna ya koma ciki kenan. mumin tana da family dariya mama ta ita ce da kai sai yanzu ka sani ok ashe ranan nan da malam kaura ya gaya min baka kasan ai na jima da sani kuma ya min aiki a kai ba zai taba iya tuno inda danginsa suke ba kuma fanna ba za ta iya zuwa wajen mahaifiyarta ba amma tunda ta gano ubanta ne abu ya fara warwarewa kuma ka san yadda muka yi da kaura na baka umarni a yau a yau yau ka kashe tsohon mahaukacin nan kisa ba ta hanyar wuƙa ko poison ba kisa ta hanyar da ba za a gano wane ne ya kashe shi ba kisa ta hanyar toshe masa numfashi sannan kafin wannan ka je ka samu fanna ka ce ta zo ta ba wa dadin hakurin hakuri a maida aurensu ka ce mata idan tana a matsayin matarsa za ta san yadda za ta yi ta shawo kansa ya tsaya mata akan shari'ar nasirim ka ce mata kuna bukatan dadi sosai a cikin kes ɗin idan fa ba a maida auren nan ba ba za a samu duk yanda ake so ba ko da an kashe fanna ka san ana yanke wa nasirin hukuncin kisa a ranar nan zan san wa fanna zan sa wa fanna maganin da kaura ya bani wanda zai fasa zuciyar Dr. Fanna ta fara aman jini idan aka kai ta hospital doctor ya ce zuciyar ta ce ta samu matsala kaga kuma kaura ya tabbatar min muddin aka samu mutum ya ci maganin nan to ba zai yi ko kwana biyu a duniya ba ka kaga mutane za su zaci ciwon zuciya ne ya kashe ta sai zainab kuma ya ce mota ce za ta kaɗe ta ta mutu wannan teron kafulan ɗin ne an kasa gano me karshensa idan ya ƙagara shi ma dai mai sauki ne inda muka samu duk wannan abin amma yau ba na son mahaukacin nan ya wayi gari da rai no problem mama amma kamal ka tabbatar ba wannan shegen cctv ɗin a gidan nan ko ai mama dama ni ne mai kula da CCTV ɗin gidan kuma na lalata shi bayan da za a yi ya gyaru yanzu tunda mai naci akan CCTV ɗin ya bar gidan dariya mama ta ce ai wannan gida sai dai ya hange sa daga nesa baka ji abin da kaure ya ce ba Nasir sai ya yi dako a kansa Nasir sai ya zamo boyi-boyin gidan mutane Kamal yake ci da dariya ya ce ai aikin kaura yana tafiya yadda ya kamata. Duk abin da ya ce mana sai ya faru. Kai waye ga nasara da aikin gidan mutane, waye ga ga nasara da dako, waye ga nasara cikin rana yana bara. Goshin jirgi mai wuyar karo nasara. Kogoni kafi mutum. Tanks Allah ka bani dama dukiyar Three Brothers a hannuna ne yanzu. Abin da ya rage na tunzura Humaira ita ma ta kashe Izza kin san kishinta ya fi na Nasirim za ta kashe min Izza ita ma Humaira a kashe ta shikenan tun daga Abu ya kamu da paralyze zai mutu shikenan ba mai samun ido Abati yana tafin hannun shi wannan mama ta ce ya kamu da paralyze ko kaura ya yi aiki ba Abdurrahman ba ba Abdurrahman ba taka doron kasa sai dai bayan kasa zai tadda Abdul Samad a can su karaci soyayyarsu a can momi momin bayan fitan kamal momin tana shirin kiran dr hafsat kafin ma ta danna kiran ta ji sallaman dr hafsat a sanye momi ta amsa zama dr hafsat ta yi momi ta ce da yanzu fa ke zan kira na ji sallamar ki dr hafsat ta ce ni ban ma kunna wayan ba yanzu shigowa ta kasan ko minti talatin ban yi da sauka ba momin ta ce dr kamal ya ce min nasir ya sa an kama ki da gaske ne ajiyar zuciya dr hafsat ta sauke ta ce da gaske ne amma kwana biyu na yi a sel aka fitar da ni aka san ma baki ɗaya aka fitar da ni a kasar ma baki ɗaya da fari istanbul aka kai ni wata na biyu a can ana bani kulawa ta musamman sai dai bana amfani da waya daga can aka kai ni saudiya a can na yi wata hudu yau ina zaune yaron da yake kula da ni ya zo ya ce wai idan ina sha'awar komawa gida daga yanzu zuwa sanda na ga dama a take na ce masa yau shine fa muka zo baki ɗayan ga baki ɗayan mu manyan kuɗin da aka ban mu ba wai na yi sayayya ni ko ban ma san ni kan ban ma samu nutsuwar da zan yi wani sayayya ba kawai ina son na ga na zo yara na su ganni na ga halin da suke ciki ina sauka Amira ta ce wai ke ma ba kya gidan nan saura one week a yi zaman shari'a a yi shari'ar Nasirim hankalina ya tashi yanzu me abin yi momin faɗawa jikin Dr. Hafsat ta yi ta fara kuka ta ce na shiga uku Dokta na raini makashina na raini makiyana ashe Nasir shine yake duk wannan abubuwan da sauri Dr. Hafsat ta cire momin a jikinta ta ce wait impossible ba shi ba ne ba Nasir ba Nasir ne ba ni ma da farko da shi nake zargi amma tun da ya sa. aka ɗauke ni na daina zarginsa da shi ne mai yi da ba zai ɗauke ni a idon mutane ba don duk ikonsa ai ya san hukuma ta fi shi da Nasir ne mai kulawa ba zai ɗauke ni a bayyane ba kuma da aka ɗauke ni ba zai bani kulawa ba kawai dai ina ga ya ba mu kariya ne ke ma bari da ya yi aka tafi da ke don ki samu kariya ne sai da na yi dogon tunani na gane hakan kuma Aishi shi ta ce dakata da kuta Hafsat wallahi wallahi shine daga nan ta kwashe komai ta faɗa mata har bayyana baban har bayyana babanta inna lillahi ya salam wannan wani iriyar masifa ne me yake faruwa su kafulan shegu shigowar zinat da tsananin kuka ne ya katse Dr. Hafsat cikin sauri suka tambaye ta me ya faru cikin kuka ta ce ummu da na je neman Uncle Abbati zai kai ni wajen wasa shine ta ce ba zai je ba wai shi ba uncle dina bane ba ni shegiya ce bani da baba shine Abdulsamad yake min dariya wai gobe sai ya faɗa a class ɗin mu ni ma za a yi ta tsokana ta irin ta irin ta muwazzam musaddam za a ce min shegiya Mummy ta ce yanzu ina uncle ɗin naku yana can suna faɗa da ummu yana ta kuka a jira zuciya Mummy ta sauke ta sun koyar da kanta Dr. Hafsat ta ce Zinat zo nan Zinat ta zo hannunta Dr. Hafsat ta kama ta ce ina kofulan yake ta ce yana cikin gidan yana exercise Ok, ki je ki kira min shi ba jimawa sai gashi sun shigo tare dr hafsat kama hannun kofulan ta yi ta ce kofulan ka san wani mudan a school ɗinku eh menene friend ɗina ne ya faɗa cikin iko irin nasa dokta ta ce to me yan class suke ce masa ce masa suke shege ba shi da baba amma yanzu duk na musu duka suna tsoro na ba sa faɗa yanzu Dr. Hafsat ta ce good to gashi can Abdulsamad ya ce wai tomorrow idan ya je zai gaya wa 'yan class kai da Zinat shegu ne ka je ka masa warning sosai kar ya je ya faɗa da gudu kafulan ya fice yana huci kamar zaki mummy ta ce Dr. Hafsat baki haka ba da baki haka ba kwafulan fa ba shi da daɗi zai ji wa ɗan mutane ciwo gashi dama Humaira yanzu take a cike kiris take jira wallahi zai iya zama matsala dr hafsat ta ce ai hakan shine daidai fanna idan ya je ya faɗa a makaranta matsalar zai fi yawa gwara tun a gida ai maganin abin dr hafsat bata rufe baki ba hajja ta shigo tana cewa ga ta nan annoban kun ganta ta kare shi maganar tana nuna momi dan aikin alkali ne ya miƙa sammaci wa momi momi karɓa ta yi ta duba wai ana tuhumarta da canza jariri shekaru talatin da bakwai baya za a yi zaman kotu ranar Wednesday mai zuwa sati ɗaya kenan kuma a ranar za a yi zaman kotun Nasirim. Mummy ajiye takardar ta ce Allah ya kai mu Hajji ta ce ehe za a nemo min jinin Abdulsamad dina don ban karɓi wancan ba kuma ba a kotun mijin naki za a yi shari'ar ba don na ga ba alamun damuwa a fuskarki ehe na kai inda za a share min kuka shi Abdulmajid da na ce zan kai kotunsa ai haka ya ce wannan maganar shi mene? to za su gani gaskiya sai ta fito fili duniya yanzu meye ba a yi abu da makirci da zalunci yayi yawa don kina son auren mai kuɗi sai kin bi ta wannan hanyar ta karashe maganar tana kallon baba Nasiru cikin mamaki ta ce to shi kuma Nasiru me yake anan ni fa na fara gajiya da tsintattun maguna kowa ya kama gabansa wallahi Dr. Hafsat ta ce ba tsintaccen mage ba ne shi ne asalin baban Dr. Fanna. A take Dr. Fatima ta yi wa Hajiya bayani. hajja ta ce Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran. Oh ni, a sai haka ne shi yasa Fanna da Nasir suka yi kama. Kai ita ma Haliman ai muryarta da kafarta da ƙwayar idanunta iri ɗaya da na Halima duk Haliman an canza mata duk da haliman an canza mata fuska ai jini baya ɓata. Wayo Abdulsamad dina kai Maimunatu kirawo min yaron kotun nan na fasa karan sace min jika na da aka yi na daina tantama shine yanzu zan shigar da kara fanna ta kore min jika ta nemo shi duk inda ta kore sa yaro da gidan ubansa Yaron kotun yana zuwa Hajja ta ce yauwa yaron kotu ka juya karan zuwa ga Dr. Fanna ta kore min jika ta nemo min duk inda ya je tana gani ya fita. A nemo min Nuruddin ɗina ehe. Yaron alkali girgiza kai yayi ya ce Hajiya wannan ba na bane ba ki koma ofis ki bayani. Oke Hajja ta fara kutuntuma masa zagi tana cewa yo ka ji ni da matsiyacin wallahi kai ne matsiyaci yo Allah na tuba ni alkalin sukutun na haifa duk Najeriyan nan shine na biyu ka gaya min haka ko baka san nan ne gidan su alkali Abdulmajid ba Abdulmajid Haruna bane dan uwan Three Brothers Abdulsamad kai watakila ma ɗana Abdulsamad ne ya koyar da kai a biyu ke Farfeso Abdulrahman shi ma ɗana ne ni zaka gaya wa hanya ko dai bakin ku ne da Dr. Fanna ɗin na san matakin ɗau na san matakin ɗauka ta karashe maganar tana dungurin kerarsa sun sun sun yaron ya fice za ta bi sa waje Humaira ta shigo da masifanta ta ce ke momi ki aika kofulan ke momi ke kika aika kofulan yayi wa Abdulsamad duka wallahi zai shigo sai na tabbatar masa shi shi hakori ya cirewa Abdul ni kuma wallahi kafa zan cire wa yaro Hajji ta ce amma amma Aisha dama ke ɗin ke din tsiya ce ban sani ba Dr. Fanna kike cewa kemomi yo ki ce mata fannan mamana shi Abdul din naki na naga yafi kofulan da wata uku da wata har uku in ba dai ragon banza aka yo ba har yana tsaye a zidda masa hakora Humaira kallon Hajja ta yi sosai ta ce ke kuma Hajja yanzu wa yake ta taki ai kikan asibitin mahaukata za mu tura ki ni dai ba abin da zai hana ni illa ta da wallahi zan kama shi kururuwa hajja ta sa ta ce to dokta hafsa fanna yawwa kamal ya ma shigo ku ne shaida ga humaira ta yi furicin sai ta illata mun dan jika duk abin da ya same sa ita ce Yau, don ya fito ta asalin zina ai ba kansa farau ba ni dai ina son kayana ai jinin Abdulsamad ne dan gidan Nasir ne fa Tsaki Humaira ta yi ta ce kin dangin makasa nan. Ta fice tana rantsuwar ba abin da zai hana ba ta illata kwafulan ba. Kamal da mama ya ce mama ki kira kawar yanzu ki sanar masa ga furicin da Humaira ta yi a kan kwafulan. Inda yiwuwar abin da zai yi kin ga mun jefi tsuntsu biyu da da dutse ɗaya kenan. Idan Humaira ta kashe kwafulan ita ma aka kashe ta kin ga na fita daga bincikenta. wallahi mama Humaira shegiya ce bincike take sosai za ta iya bamu matsala ba cikin dariya momi take jin ihu a ɗakin da aka ba wa baban Nasiru a part ɗinta cikin sauri take saukowa a step ɗin tana tambayar lafi ta gani ko lafiya cikin sauri ta tura kofar baba Nasiru ta gani ya danne Kamal yana ta duka cikin sauri ta karasa gadon ta ce ya haka baba Kamal ne ya haka baba Kamal ne ka daina dukansa bar shi don Allah kaga duk ka ji masa ciwo ko giza baba Nasiru bai yi ba kuma bilhaki yake jibgar Kamal abin abinka da ɗan hutu jikin har ya sake ganin komai zai iya faruwa ga kuma tana ta kururuwa ba mai ji yasa ta fita da ta fita da gudu daga fat ɗin. faɗin mama ta je cikin kuka ta haura sama cikin kuka tun kafin ta yi lokin dadi da mama suka ji muryarta da sauri suka fito ta musu bayani cikin sauri suka karasa hajjama har ta ji ta fito umaira ma da yake dama ba bacci take ba tana saman barandan saman ta ga ta ga shigan kamal fat ɗin momi har zuwa fitowar momin don dama ta fito ne saboda ta yi target ko kamal gun izza zai je sai kuma ta ga yayi faɗin momi shine ta tsaya ta ga fitowarsa da kyar dadi da masu gadi suka kwaci kamal ko hannu baya iya ɗagawa dan ya da ku sosai baba nasiru cikin hoci ya fara cewa ku bani shi wallahi kashe sa zanyi kashe sa zanyi marar amfani wawa mugu makashi zai kashe ni ya zo kashe ni ne filo ya danna min zai kashe ni ni zai kashe ni zai kashe ku bari na kashe sa Na ce muku mugu ne amma soko ko karfi ba shi da shi, ku bani shi, Hajja ta ce. To, kisa kuma, Kamal mai baba Nasiru ya maka, ka biyo shi har ɗakin da yake za ka kashe sa. Kakan Nasiru ne fa, amanan Abdulsamad, ab, ne fa, ikon Allah, ni Mariya Haruna. Ya tafi ya bar ni a wajen irin duniya sai ta fashe da kuka. Kamal cikin shekiyar murya ya ce, A'a, na shigo ne fa zan yi masa muƙwan lafiya tunda momi ta ce babanta ne na ji ina son girmama shi Shi ne na samu yayi bacci kuma na ga ya sauka a kan filo zan gyara masa Shi ne kawai ya hau kaina wai dan Allah ma me wannan tsohon zai min da har zan nemi kashe shi aiko hajja ta daina kukan tana jin majina ta ce babana banda abinka ana irin wannan ganganci da mahaukacin ne yanzu ba da ya kashe ka ya kashe banza ba a shari'a da mahaukaci to tsaya tsaya ma me ya hana ka kwanciya har karfe ɗaya da rabi kana yawo gidan mutane yau idan ba munafiki ba wa yake yawon dare ko dai gadin mu kake saboda tsaro ganin kashe-kashen da ake a gidan ran mutum ba a bakin komai yake ba a gidan yan uku Momi ta matso kusa da Kamal sosai ta ce sorry my son amma dai ba abin da yake damun ka ko eh Momi ina lafiya okay dan Allah ka yi hakuri Allah ya kiyaye gaba dama yanzu doctor din dama yanzu doctor dinsa ya kira ni yake ce min wai gobe za a fita da shi abin ya ban mamaki ɗazu da muka yi waya ya ce ba komai amma yanzu wai za a fita da shi na ce zan nemi mai kai shi ya ce a'a shi zai kula da shi jirgin asuba za su bi mama ta ce momi amma bai dace a bawa dokta kawu ya tafi da shi ba sai ka ce marar gata wace kasa ne za a kai shi ma momi ta ce wallahi ban sani ba hajji ta ce to dai Allah ya ba shi lafiya ya faɗa mana inda danginsa suke mu san asalin Halima ita wancan kedarar ta Lagos kuma yaushe za ku je mata ai ni wannan abun kunyar har ina ni Maryama ce da haɗa jini da ƙedariya Haruna ka haɗa ni da aiki ta kare shi maganar tana ficewa tare da toshe baki tana rufe hamman da take yi dadi ya ce Dr. Fanna mu ma a goben za mu wuce da Abdurrahman Jidda za mu tafi da Aisha da Abbati yayi yi magana yanayin yayi magana yana gaba mama ta ce gaskiya alkali ba inda zani yar tawa tana cikin wannan hali an kusa zaman kotu na bari na tafi ina ai ba zai yiwu ba Daji juyowa ya yana kallon ya ce ba jimawa za mu yi ba bai fi two days ba za mu zo saboda kes ɗin mama da dadi suka fita ita ma humaira ta kama hannun kamal tana cewa kai me ya kawo ka ai da kashe kan yayi da ya kashe banza za a fake da mahaukaci dangin makasa kawai Allah sai ya isar mana jinin ya Haruna ba zai tafi a banza ba sai an kashe nasirin ko a jikin gol aka sassako ta Kamal ya ce Humaira na gaya miki gaskiya za mu iya samun matsala idan kika ci gaba da faɗar wannan kalmar naki shi fa shari'a sabanin hankali ne wai nasirin da kika fi kowa saninta kike gaya wa irin wannan muggan kalaman har suka fita momi ta sauke ajiyar zuciya ta kama hannun baba Nasiru ta kwantar da shi ta ja blanket ta rufe sa ta tofa addu'a a kowace kusurwa na ɗakin ta fita ta ja masa kofan a falo ta zauna ta yi tagumi tana tuno irin matsa rayuwar da suke ciki tun tunanin da ta yi yana tsayawa ne a kan Nasir ya aikata wannan ta'asan don ya tsani tun tunda har zai iya mata fyaɗe ranar aurenta a daren ta na farko kuma ya hana mijin sake kusantar ta to me ma ba zai yi ba tunda dukiyarta yake hari girgiza kai ta yi a fili ta ce wai wai wai Muhammad Nasir me za ka yi da abin duniya kai ɗin ɗana ne jini na ne ɗaya nake ɗaukar ka da nasirin. me ya yasa kai kisan kai me na yi maka cikin kuka da ya zame mata abinci da sha duk wanda ya san momi a da a yanzu idan ya ganta dole ya tausaya mata gabaki ɗaya a birkice take ta ma rasa me yake damunta ta dafe kirjinta da yake mata matsanancin ciwo tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a tare suka fito daga wankan nasa kayansa ta fara ɗakowa ta bashi ya fara sawa ita kuma ta juya tana kallon cikin wardrobe ɗin da alaman akwai abin da take dubawa har ya gama saka kayan ya kara so miro yana shafa mai har ya gama ya juya ya ce aikin kasa zaben wanda zaki saka ne komai dare gashi dare yayi ni bacci nake ji juyowa Humaira tai ta ce ka san me mai honi wallahi sleeping dress ina sleeping dress ina wanda ya a garfi ya kawo mana ni da Izza da Nasrim a zuwansa na karshe shi nake ta nema ban gani ba wanda dai Nasrim ta kashe su a jikinta cikin basarwa Kamal ya ce oke kina da irinsa kenan kema wani irin tambaya ne wannan Kamal da akwai wani kaya da Nasirin take da shi ni bani da shi na ga idan kai ne ka tashi sayo mana tare kake sayowa haka ya a garib tun muna yara ka taɓa ganin an bambanta mu a wani abu ne haka ne amma ai kaman sleeping dress in na ga wanda ya yayi min ai ina siyo miki musamman ma idan na kunya ne sosai ko Allah sarki wannan kenan ma saurare na duka duka anan zan dakata Sai mun haɗu da ku a ci gaban labarin don jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya.